kulwallahu tana bayanin shehu ibrahim ne gaba ta ma yawa in kai musu kuma ba gaba zan ba wai gaba zan yi ba in kira shehu tijjani ko in kira annabi muhammadu ko in kira allah a sai dan ce maka to tana ma tana ma bayanin sifa na ne ko tana bayanin sifan wani ne ma ƙasa da ni in akwai saboda haka sanin Allah daban sanin addinin addinin Allah daban duk da cewa sanin Allah ita ma addini ne amma idan ka rade addini biyu ka ce akwai ibada wanda ya kunshi tauhidi sallah azumi zakka haji sannan akwai ma'arifa wanda ya kunshi Allah mala'ikun Allah littattafan Allah manzannin Allah ranar lahira da kaddara to lallai dole ne ya yarda komai Allah ne babu wani Allah wannan ba matsala za mu zo kan maganan a hankali a hankali kuma na ji daɗi sosai ka ce wannan sura cikin alkur'anin nan dan wannan ka danna mitunka ya so ka ce wannan sura cikin alkur'ani inda Allah ce kul huwallahu ahadin nan ka ce zancen shehu ibrahim eh. yas Allah ke yin cikin wannan suran nan eh na ce akan shehu ne ya sauka in kuma ba akan shehu ba to a kaina ne in kuma ba a kaina ne ba to ƙasa za a sake yi akan wani na ne in akwai ƙasa na <laughs> to wato yana nufin yana yi ne akan dukkan halitta baki ɗaya tun da shifa ne ahadiyya sifa ne qul huwallahu ahadun ahadun sifa ne ba zakin Allah ba in kuma zakin Allah ne to sifa ne ma dai har yanzu hmm. kadaitan ta fara tun daga sifa ne ba wai daga zaki ba akwai magana ranar alhamis ga wanke kebo fm in ka to mun kana so a fito da magana a fili man fa da kai kai nawa ne ni daya ne oh to shi mai magana shi nawa ne shi kuma daya ne ni ma haka ni kadai ne to kaga sifofinmu ne <laughs> Allah ya kawo eh Allah kawo ranar alhamis don lafiya akwai ah. karatu eh ai karatu ranar da eh. okim lafa mun gode muku mun gode kuma bayan Allah guda biyun ga Allah ya da ranar Thursday alhamis mai zuwan ga Laban Cable FM za su zo mu yi cikakken tattaunawa ah, ah, zai yi interesting website na Cable FM shine www.kebrafm.com ku logon kan wannan website akwai shirye-shirye mu da muka zuba kan wannan site na in ka mes shirinmu na jiya na tsakanin jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku haka wannan site nan ku real estate akwai kuma nambobin da ake daukawa a kira in kana da wani tambaya ne ka hau kan saiti nan kiblafm.com ka doki namban nan ka yi kira lokacin mukabalan nan ka miko tambayanka an tawa wannan lokacin suna na Fuad Umar na hope dukan ku have a good day ko inda kuna na good morning ne good night ne generally kuma na ce muku salam